بالله من الشيطان الرجيم لو كان أرضا قريبا وسفرا قافدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أعفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درعين جماعة درعين شاء تقص دوة رمضان هجرة دبود إلى الأريه الأولى أربعين دبيو وندي دا شيدا درعين ثلاثين ga watan april mai sa'an 2021 maratan ukura allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi na mu tafsirin alkur'ani mai girma da ake gabatarwa cikin wannan wata mai yawan alfurma na ramadan muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya mana jagora kada mu ce komai sai abin da ya dace da littafinsa alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai abin da yake so sai abin da zai yarda da shi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki alherin duniya da lahira muna roƙonsa samun kariya daga sharrin duniya da lahira damina da muke fuskanta Allah madaukakin sarki ya sanya ta damina ce mai yawan albarka wannan zafi da muke cikinsa muna roƙon sama ɗaukakin sarki ya sanya mana wannan zafi ya azurta mu da ruwan sama kamar yadda aka saba muna da yan tambayoyi tambayar farko tana cewa ko ya halatta in yi family planning domin samar da tazara a tsakanin yara na'am yana halatta tare da lura da abubuwa farko dai ya zamanto wannan neman sanya kazara tsakanin yara din bai kawo cutarwa ba sannan kuma ya zamanto an yi shi ne bisa ittifaki tsakanin ma'aurata biyu tsakanin miji da matar ba daidai ba ne ɗaya ɓangare sai zai tilasta wa ɗaya ɓangaren haka wannan ba daidai ba ne da zaman an samu ittifaki tsakanin miji da matar cewa ya kamata a samu tazara sai dai na wata cuta kuma da za a kaddara tun da yawanci wannan lamari abu ne da ya shafi macen ko lafiyar jikinta ko wani abu ta yi miji shi kuma ya zama bai kula da wannan ba to a nan da har ya tabbata tana iya cutuwa to a nan kaga dole a samar da wannan tazara saboda wato a kawo da wata cuta ko cutarwa daga bangare eh, musamman bangare uwa wanda shine dawo mai yawan daukan ɗawainiya kuma shine bangare mai rauni sannan har yanzu sai a rika yin takatsantsan muna gani lokuta da dama mata masu ƙoƙarin samar da tazaran haihuwa sai ga cewa magunguna da za su yi amfani da su ya zamanto musu matsala musamman ya ta kawo musu jini a ta fama da jini ya zama zamantakewar aure ba daɗi al'amura su rinsha ya zama abu ba daɗi dai kuma ba dole ba ne ya hakan yana da ɗaukan ciki to saboda haka duk sai a lura a samu ƙwararrun likitoci a cikin wannan babi wanda za su ba da shawara sosai sa'annan kuma abin bi shawarwarinsu da dukka domin a samar da wannan tazara ɗin idan aka bi cika wayannan sharuɗa insha Allah ta'ala babu laifi cikin haka to sannan kuma ya zama to samar da tazara kawai za a gafa ba wai yanke haihuwar ba da sana abin ya kai ga watakila ma wato a kawar da mahaifar gaba ɗaya wannan ba daidai ba ne duk maluma sun hana wannan sai ma tambaya da yake cewa kai kai mini bayanin karancin sadaki ko kayi min bayani ko kayi bayanin karancin sadaki cewa 22,000 da 627 to shin ko zai halatta a bayar da ƙasa da hakan a shari'ance a ga waɗanda suke wa ba su yadda ya zamanto ƙasa da wannan ba su maluma sun kasu kashe biyu a wannan babi akwai maluma da suke da suke ganin akwai karancin sadaki wato idan sadaki kasa abin da suka ambata din nan to sadakin bai yiwu ba nan daura aure da wannan sadaki sadaki bai yiwu ba karshe dole a dubi wannan mata me ya dace da ita saboda haka kwararru in sun duba saboda haka sai a bata sadaki saboda wannan sadaki ya kasa wato abin da ya kamata ya amsa sunan sadaki wannan maluma su ne hanafiya da malikiya su hanafiya suna ganin karancin sadaki dirhami goma dirhami goma shine karancin sadaki da za ba mace sadaki dirhami tara zuwa ƙasa to da sadakin bai yi ba su ko malikiya suna ganin karancin sadaki dirhami uku in an ba wa mace sadaki kasa da dirhami uku sadakin bai zo ba dirhami uku shine eh, kwata na dinari kashi ɗaya cikin hudu na dinari shi ake kira rubu dinar to mu anan da yake mun taya cikin masabar malikiya cikin littafin malikiya kaga duk za abin da muke ambata shine maganar rubu dinar rubu dinar rubu dinar rubu dinar eh, ba su da wani nasti sahihi gaskiya da suka dogara akan wannan in ka ebe yafi kamar yadda imam malik yake cewa a cikin muwadda la ara an tunka hal mar'atu bi aqalla min rubu dinari wa zalika adna ma yajibu fihi al-qatl ba na ganin cewa ya dace a aurar da mace da ƙasa da rubu dinar a matsayin sadaki saboda rubu dinar shine mafi karancin da za a yanki hannun ɓarawo da shi in an tabbatar da sakan kansa da ɓarawo zai saci wani abu da ke kasa da riko dinar su ba za a yanke masa hannu ba wannan kusan eh, maluma da su tafi akan wannan gaba ɗaya da saboda haka su sun dubi wannan ɓangaren suka ce to ai mun fahimta ta hanyar ijma'i da ma wasu sun cewa wanda ya saci abin da ya kai riko dinarin gabarsa musamman hannunsa ya halatta shari'a ta yanke shi to kenan aure halattar da wata gaba ce mace a jikin mace da kuma wata gaba wata kila a jikin miji inda dukkan suna bukatar juna wannan halattar da waɗannan gabobi musamman ma gabar mace bai kamata a halattar da shi ba da ƙasa da abin da ake halattar da hannun ɓarawo to haka da aka dubi abin waɗanda shi ne babbar madogara amma kamar da muka ce eh, wannan matafiya a ce akwai karanci eh, ga sadaki ko dai a iyakance shi karancin a ce dinari dirhami goma kamar da hanabiya suke cewa ko dirhami uku wato rubu na kamar yadda malikiya suke cewa karfinsa bayi da yawa mafi yawan maluma shafi'iya da hanabila da zahiriya da wasu maluma gefe guda suna ganin cewa kamar yadda mafi yawan sadaki bayi da iyaka to haka nan ma mafi karancinsa bayi da iyaka su abin da zai dace a kira shi kuɗi ko a kira shi abin da za a yi masa kima da kuɗi ko wani aiki da mutum zai yi wanda yana iya karɓan kuɗi a kansa saboda haka na iya zama sadaki Eh, abin nan annabi shaibu lokacin da eh, yake so annabi musa ya masa kiwo domin ya aurar masa da yarsa ya ce to za ka min kiwo shekara takwas kaga aiki ne ba wai kuɗi ba ne aiki annabi musa zai ta yi kullum ya tafa fama da abin nan da kiwo ko kiwon shanu ko kiwon tumaki ta yi kiwon raƙuma ya tafa fama dai har shekara takwas da ce to shekara takwas in ka ƙara shekara biyu da kusa zaman to goma wannan ƙarin shekara biyu bisa ganin daman ka ne amma kai takwas ka ce ba ruwan ya isa shi kenan ya yi don ba na son wahal da kai ta yi ya na son wahal da shi zai ce shekara goma ishirin kaga suna bishan suna bishan sadaki ya mummuna iman bulus biya. kuma samari kasu ce na goyon bayan a tsananta mutu amma dai <laughs> shi a ɗan shabu kaga ya ce ba ba na son tsananta maka za ka yi kiwo na shekara takwas in ka cika ya zama goma wannan ganin daman ka ne don ba na son tsananta <laughs> ba na son tsananta maka to <laughs> saboda haka aikin da za ka yi wanda eh, za a iya biyan kuɗi a kansa yana iya zama sadaki eh, wani abu na ɗan kuɗi ko min ƙanƙantansa inda kuɗi ne zai zama sadaki wani abu da ake kaya da ake sayarwa da wasu ɗan kuɗi yana iya zama sadaki wannan shine masabar jumhur kuma sun dogara da hadisin imam bukhari cikin sahihinsa hadisi na dubu biyar da talatin da imam muslim cikin sahihinsa hadisi na dubu ɗaya da da da ɗari ashirin biyar. da imam abu dawud cikin sunan ɗin hadisi na 2111 da tirmidhi hadisi na 1114 da nasa'i hadisi na 2479 da ahmad cikin musnad hadisi na 22 da 850 da shi kansa imam malik a cikin muwadda hadisi na 496 da darakot ne cikin sunan hadisi na 360 3,611 da ibn hibban a sahihinsa hadisi na 3,903 da tsabari cikin ma'ujam al-kabir hadisi na 7,781 daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yarda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'adhum ja'adhum ra'atun wata mata annabi na cikin majalisarsa tare da almajiransa sahabbansa majalisarsa a masallaci wata mata ta zo فقالت يا رسول الله يا من ذم الله إني قد وهبت نفسي لك من ذم الله نينا بالك شوطان كينا غريكا أنا بدي أجل بيجا بيبالي أمصر أولا أكد أنك لو سنفهم فهمتي أنا يبالي كاتنتا <coughs> فقامت قياما طويلا kuma bayan ta yi wannan magana wanda bai dube ta daga nan bai ce komai ba ta tsaya lokaci mai tsawo faƙa marajul sai wani mutum ya tashi mai bukatan aure kenan faƙa da sai ce ya rasu rasulullah ya manzon Allah zawwijniha in lam takun laka biya hada ni ka aurar mai da ita in ba ka da bukatar ta saban kun san shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin suratul azab aurensa ba kamar namu ba ne shi yanzu mace ta ce ta ba da kyautan kanta gare shi ta zama matarsa kenan ba wata matsala kamar da yanzu cikin suratul azab ko ara ma'awin awin ra'atu ko iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa anta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah وتبكي في نفسك فالله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ina gaba فضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا باكم يا رمال بعد بآير بشي المهم دي يعرف تكين خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أبننا بينا الإمام مداوكا حديث المكو faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal inda ka min shay'in tuzdiquha iyya ko kana da wani abu da zaka ba da shi a matsayin sadaki faƙara sai mutum ya ce ma indi illa izari hada to kamar da kuka sani zamanin da tufa basu da araha sosai ba inji ke yin su sai an sha wahala an yi saƙa ba kowa ne za ka same shi da sama da ƙasa a ce kala uku ko hudu ko ne abu sai wani da wani yawwa kuma wani ma daga shi sai zane kawai haka zai zai tafa ma baya da ma mayafin kamar yadda aka sani yawancin sutura larabawa ordinary sutura haka shine a daura zani a daura mayafi kamar yadda ake lokacin aikin hajji ne saboda ka shi wannan bawan Allah ma yafin ma baya da shi ya dai bane kawai ke daure da shi ya zo yana sauraron ilimi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace ma indi illa izari hada ba da wani abu gaskiya sai in ban da zanin nan na wanda nake daure da shi wannan kurjallin muke daure da shi shine kawai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يشي فأي تندى ظن إن شيني ناكا شيني كوكي دوري دي ina ɗaya ta ha'iyahu in ka ba ta wannan zani shi kenan jarabta kenan la izara laka kaga za ka ci gaba da zama a ce ba zani kaga ba zai yiwu ba za ka tafi rara ba ba zai yiwu ba eh, eh, wani ka yanzu falkamis shay'an ita dai ka nemo wani abu ko min kankantar sa za a ce sadaki ne fa qala ma ajidu shay'an ai bai zan samu ba ba wani abin da zan samu ya manzon Allah qala iltamis walau khataman min hadid yace ma dai ko da zobin bakin karfe ne don shi yafi sauki da kuma araha to faltama za ka zan yaji ce a shi wannan mutumin da ya dan fita wata kila dan tambayi abokai da ba a dai samu komai ba ba abin da aka samu bai samu komai ba فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي تو هل معك من القران شيء ko kana da wani abu da ka sani na alqur'ani ko abin da ka haddace abin da ka sani na alqur'ani faqala na'am yace eh ma'i suratu kaza wa suratu kaza li suwarin samaha ina da sura kaza kaza ya ambaci sunayen wasu surori da ya haddace ya iya فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال رسول الله يتي دشي قد أنكهتك ها بما معك من القرآن تبس نا أورا مك لإتا da abin da ke tare da kai na alkur'ani mana abin da ka sanin nan ta koya maka ita ta koya masa ita kun ko yanzu aikin sadakin shine mata dai an aurar masa amma zai rika biyanta ta hanyar koya mata surorin nan da ya sani na alkur'ani daga wannan hadisi za a fahimci cewa in ka zo kace ala ramma ina sa koya min karatun qur'ani yace to a wata za ka bada dubu goma wata dubu goma ya halatta saboda ka ai jinja zan karantar da kai alqur'ani ko haddasar da kai alqur'ani ko in koya maka yadda aka karatun alqur'ani akan kuɗi kaza wannan ya inganta saboda wannan hadisi to alhamdulillah saboda haka dai kamar da muka ce a masarar jamhur su ba sa eh, haddade eh, sadaki kuma abinda muka faɗa jiya ai mun ɗauko shi ne daga daga fejin eh, farin sarkin musulmi sarkin musulmi suna tafiya kan fatawar malikiya zana rubu dinar to wannan shi yasa abin nan muka ambace shi muna fata Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار نعم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم na'am ba mu gushe ba muna bayani ko muna cikin ayoyi da suke bayani yakin tabuka yaƙi ne na musamman kuma ya shahara da sunan yakin tabuka gazuwatu tabuk har yanzu ana kiransa ghazwatul usra yakin lokacin wahala sosai a tsananin rana ba kudade a hannu gashi damina zuwa bai sauko ba kamar yadda an dan ja lokacin haka ruwa bai sauko ba har yanzu ana kiran wannan yaƙi al-ghazwatul fadhiha yaƙin da ya kunyatar da munafukai ya fallasa munafukai wannan yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da al'ummar musulmi zuwa wannan yaƙi a shekarar hijira ta tara a cikin watan rajab bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaƙin sai kamar da watanni shida kenan akai wannan yaƙi kuma kamar da muka ta yaƙi ne na musamman domin ya kiri yanzu da kusan za a yi shi a wajen wato ƙasar larabawa kai tsaye yawanci yaƙi-yaƙi da ake yi tsakanin makka ne da madina da su tsa'if da su eh, khaibara irin waɗannan wurare dai na kusa-kusa ka cikin asalin ƙasashen larabawa to amma yanzu za a fita kusan za a fita waje za a yi yaƙi ne da daula mafi ƙarfi a duniya a wannan lokaci daular romawar bizantawa ƙarƙashin girkawa to saboda haka rundunar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattalin mayaka dubu har talatin bayan ya samu labarin cewa rumawa sun kawo abin nan sun kawo sojoji wajen dubu arba'in saboda haka sauran musulmi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam suka iya ƙoƙarinsu <clears throat> aka yi tattalin mayaka wajen dubu talatin kuma kamar yadda naji muka yi bayani jiya annabi sallallahu alaihi wasallam bai tauriya ba wato bai ɓoye cewa ga inda za ta fi yaƙi ba tun farkon fari kai tsaye ya ce za a yi yaƙi ne da rumawa da daular ruhu daular ruhun tare da ƙawayensu sarakunan larabawa kiristoci musamman eh, kamar sarkin daumatul jandal da kuma sauƙin ila su wayannan sarakunan na larabawa kiristoci suna ƙarƙashin daular bizantawa tun da su ma daula ce ta kiristoci irkawa to saboda haka aka abin nan aka shirya aka nufi eh, eh, abin nan kan iyaka kenan can eh, abin nan eh, eh, kan iyakan abin nan nufuzin ko daular rumawa domin a je a karar da su can ba za a bari ba sai sun shigo har nan madina a'a a nuna musu muwa muna da karfi da musulmi saboda haka sai dai mu haɗu inda za mu haɗu ba wai za mu bari sai kun kawo mana hari a inda muke to Allah ya sa dai bayan an je har tabuka allah maɗaukin sarki ya jefa tsoro cikin abin rundunar romawa saboda haka abin ya watsi suka koma suka fasa yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo tabuka bai ƙara gaba ba tun da yanzu babu wani yaƙi kuma wannan ya ƙara sanya wa musulmi izza hatta sarakunan larabawa kiristoci da suke tare da rumawa su ma suka fara bijiri musu kuma aga cewa to ai ga na gida ya samu kuma tun da yanzu an samu babbar daula a nan kuma aka koma dai ana tattaunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam al'amura dai suka kara wa daular islama kyau sosai ma'anawiyarta ya kara ɗaukakuwa to sai mu dawo kan ayar mu ko bismillahir Allah madaukin sarki ya ce illa tansuruhu idan har ba ku taimake shi ba ko ba za ku taimake shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam faqad nasarahu Allah wa Allah ya taimake shi ku sani an samu wani lokacin da duk aka haɗu a kansa bai da kowa sai Allah kuma Allah ya taimake shi ya kubutar da shi ai hina akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafiran makka suka fidda shi da karfin tuwo min makka daga makka ai alja'uhu ila al suka suka sa masa fita lamma aradu qatlahu lokacin da suka yi nufin kashe shi aw habsahu ko ko su sanya shi wato aure shi sanya shi a fursuna aw nafiyahu ko su kore shi lokacin da suka tsara wannan bidari nadwa a gidan eh, eh, shawarar su ko a ɗakin shawarwarin su da ake kira darin nadwa Allah ya taimake shi lokacin da yake saniya naini na biyu na biyu ai ahadas naini ɗayan mutane biyu wa akar na biyun shine abubakar eh, ɗayan ne abubakar Al-ma'ana abin nufi anan nasarahu Allah fi misli tilka alhala Allah madaukakin sarki ya taimake shi a lokacin da suke cikin kogo yana na biyun mutum biyu Allah ya taimake shi ya ba shi nasara kan abokan gabansa saboda haka fala yazuluhu fi ghayya tunda Allah ya taimake shi a irin wancan hali Allah ba zai walakanta shi ba zai fita sha'aninsa ba a cikin wani hali wanda ba wancan din ba ma saboda haka in ba ku shiga wannan yaƙi na tabuka ba kowa ya kimtsa ya yi abin da ya kamata ya yi to Allah maɗaukin sarki ba zai kaskantar da shi ba sai Allah ya ba shi nasara kuma annabi ya ce a taimaka annabi ya yi hudu ba mai zafi ya yi ta cewa musulmi su taimaka gwarazan masu kuɗi da masu ƙarfin imani da yawa sun yi bajinta munafukai kuma sun ƙara kunyata annabi da ya ja hankulan mutane ɗaya daga cikin manyan miliyoniyoyi kuma yake cewa <laughs> babban mai kuɗi a musulunci sai da na usman ibn affan babban dan kasuwa ne ya ce ya ba da dinari dubu kun san dinari dubu shine diyar mutum ko ne a diya muka karanta tambayar cewa yanzu diya abin nan diya miliyon nawa na naira miliyon 90 da wani abu to saboda haka sai na usman ya ce na ba da dinari dubu ya manzon Allah annabi ya ce abin nan an gode maka ya sake ci annabi ya sake cewa a taimaka dai a taimaka ya ce to na ba da raƙuma ɗari da cikakkun shimfiɗinsu da duk abin da ake bukata da su can aka jima ya ce manzon Allah na sake ba da raƙuma ɗari biyu can ya sake aka sake tsuma imani na sarrafa kanta da kanta ya ce na ƙara ba da raƙuma ɗari uku to haka dai aka yi ta yi umar shi ma imani ya ƙara tun kuɗansa, duk da zai ba kuɗi da yawa ake da shi ba ya dubi da abin da ya mallaka ya riba kashi biyu ya ce to na ba da kashi ɗaya manzon Allah abubakar ya dubi duk abin da ya mallaka ya ce duk na mallaka a tafi yaƙi da shi to wani sahabbai ko ustazai na da su sai karfin imani da abin da ba za a rasa ba amma dai ba abin hannu sosai wani ya kawo rabin sa'i na dabino abin da ya mallaka ke to irin waɗannan su ne murabukai suke musu izgilanci sai su juna su suke wai kaga wai za a je a yi yaƙi da daular romawa wai ya ba da rabin sa'i na dabino wai rabin sa'i wani kuma wai ya ba da rabin sa'i na alkama suna nan sa ta masgilanci kamar da ayoyi nan gaba za su yi bayani to an dai ba da taimako da yawa Allah ya saka masa da alheri Usman ya ta ba da taimako har annabi sallam kamar da hadisi inganta cikin sabu sunan da sauransu yake ta ai Usman daga yau duk abin da ya aikata ba zai cutar da shi gobe kiyama ba Allah ya inta shi to saboda haka masu kuɗi ana neman taimako ku yi bajinta shi yasa ne nake ta Allah Allah da in zama miloniya ku ga irin bajinta da zai amin kuma to Allah madaukin sarki ce Allah ya taimaka masa lokacin da yake na biyun biyu irin kuma fil gari lokacin da suke cikin kogo kogon hira a dutsen nan da ake kira jabal saur dutsen saur iz ya kulu li sahibihi lokacin da yake gaya wa sahibinsa ko abokinsa abubakar kenan wa qala lahu lamma ra'a aqdam al-mushrikeena alhali shi abubakar din ya ce da shi lokacin da ya daga idanun sama ya ga ga kafafuwan mushrikai masu neman su halaka su suna ta kai kawo yace law nazara ta ta qadamayhi la astarana ya manzo Allah muna cikin hatsari sosai da ɗayan su zai dubi ƙasa ya dubi karkashin kafafuwansa eh, da zai gamu abubakar hankalinsa ya tashi domin kada a halakar da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wannan alheri da annabi ya zo da shi kuma shikenan zai samu shikas abin da ya damu abubakar kenan sai annabi ya ce masa la tazan kada ka yi bakin ciki kada ka damu inna allaha ma'ana bi nasrihi lalle Allah na tare da mu da taimakonsa fa anzala Allahu sakinatahu sai Allah madaukin sarki ya saukar da nutsuwar sa ay umaninatahu nutsuwar sa alaihi akan shi ko annabin ko akan abokin annabin a zahiri akan abokin annabin don shine al-munzaij Shi ne wanda hankalinsa ya tashi dama annabi hankalinsa a kwance saboda ubangijinsa ya masa alkawari babu wani abin da zai faru ko dai ga yadda za ku ga yadda za ku yi kuma za a fita lafiya ba damuwa Shi ne malai yace kila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an ce Allah ya saukar da nutsuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kila ala abi bakr an kuma ce a akan abubakar ya ce huwa al-asahhu indi wannan shi yafi inganci a wurina cewa akan abubakar ne in huwa al-munzaij domin ne wanda hankalinsa ya tashi ya kidime saboda kar a halakar da annabi sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> wa ayyadahu ay annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah ya kasafa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya ƙara kasafa annabi bi junudin da wasu rundunoni lam tarawa da ku ba ku gansu ba ai mala'ika wato Allah ya ƙarfafa annabi sallam da wasu mala'iku filgari a cikin kogon wa mawatin kitali da ma guraren da ya yaƙi da mutane gurare daban-daban duk Allah na kafafa shi da mala'iku wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sannan Allah madaukakin sarki ya sanya kalmar waɗannan da suka kafurta wace ce kalmar waɗanda suka kafirta ai da'awa ta shirki da'awa zuwa ga shirka ita ce kalmar waɗanda suka kafirta Allah ya sanya ta ƙasa ai astafla ta zamanto ita ce da ita ce a ƙasa ai almagluba ita ce wacce aka rinjaya wa kalimatan lahi sannan kuma Allah ya sanya kalmar Allah <clears throat> wace ce kalmar Allah kalmar shahada wato kalmar shahada cewa babu wani abin bauta sai shi Allah kadai kuma Muhammad manzonsa ne tabbas Allah ya sanya wannan kalma hiya al-ulya ita ce madaukakiya ai az-zahira al-ghaliba ita ce da ta bayyana a fili kuma ta yi rinjaye wallahu Allah azizun mabuwayi ne fi mulki cikin mulkinsa hakimun kuma goni ne fi sun ihi cikin aikinsa na'am انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم saboda haka annabi ya tara ku ya za a gawa kowa da kowa muhajirai da ansarawa da musabbin musulmi daga makka da sauran musulmi da suke ƙauyukan wayannan gurare duka ya ce maza a tattaro duk kowa ya shirya saboda tafi yakin kabuka to ku amsa wannan kira in firu ku taho domin tafiya yaƙi kifafan wasu ƙalan ko dai a matsayin waɗanda ba su da nauyi ko waɗanda suke tare da nauyi ko dai a cikin nashaɗi ko a rashin cikin nishaɗi ko da abin hannu da yawa ko ba tare da abin hannu da yawa ba ko kuna masu ƙarfi da yawa ƙarfi na aljihu da ƙarfi na jiki ko a halin ba ku da ƙarfi na jiki sosai ko ba ku da ƙarfi na aljihu sosai Shi ne mana azuniya wa fuqara'a wannan duk kifafan wasu ƙalan yana ɗaukan wannan ma'ana kamar yadda masu tafsiri suke ishara amma wannan aya an soke ta in firu khifafan wa thiqalan ku tafi yakin nan ko kuna da cikakken lafiya ko lafiya ba ta ishe ku sosai ba ku tafi yakin nan ko kuna cikin nishadi ko ba ka cikin nishadi ku tafi yakin nan kuna mawadata ko ku kuna matalauta an soke wannan yaƙi aya da ayar da Allah ke cewa laysa ala du'afa'i ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نفعوا لله نعم to wannan aya ita ta soke infiru khifafan wa tsala daga ba Allah madaukin sarki ya ce a to wanda ke da rauni ko na jiki musamman rauni na jiki an dauke masa zuwa yaki Shi ne laisa ala du'afa haka nan wanda ke da rashin lafiya shi ma an ɗauke masa da dai sauran masu lalurai wa'annan an ɗauke musu ta wajahidu sannan ku yaƙi bi amwalikum da dukiyoyinku kamar yadda Usman ibn Affan yayi ya ba da abin da za mu ce miliyoyin nairori ko miliyoyin daloli wanda abin da ya ba sun kai darajar ake musu miliyoyi cikin wayannan kudade da muka ambata ku yaƙi da dukiyoyinku wa anfusikum da kuma kawunanku ba wai ka ba da kuɗi kawai kai ka abin nan ba kai da kanka ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi duk da shine shugaba amma shi ma yakan tafi shine ma ja-gaba. tare da shi ake yakin a fagen daga har ma wani lokaci ana masa rauni kamar da ya faru a yakin Uhud an masa rauni har ma ana bazawa kafure sun ta babbaza labari har ma wasu mummune su ya tashi ana cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam alhali Allah ya kare shi ba a kashe shi ba duk da dai an masa rauni to haka aikin musulunci yake babu wani wanda zai ce shi yanzu tura wani kawai zai yi a'a ai gubar mai ake domin a ƙara tsama wa kai lada in kana da kuɗi ka ba da kuɗin sannan kuma a aikace kai ma kai in kana da wata dabara ka ba da wannan dabara taka sannan kai na da kanka kai idan kana da wani abu na ilmi yanzu kama da ramma da yake ga qur'ani ga wani da sauransu kuma tare da shi ake gugur mai har yanzu yau inda za mu yi gini masallaci shi ma zai ɗauki kungiri da mai sunansa da da da tebur da sauransu duk ai aikin haka ake yi saboda haka wa anfusikum fi sabilillah cikin hanyar Allah zalikum wato wannan da aka ambata din nan khairul lakum shi yafi alheri gare ku in kuntum ta'lamuna inda kun kasance kuna masu sani annahu khairul lakum cewa shine mafi alheri gare ku to fala tasaqalu kada ku nauyin jiki ku kasa tafiya wannan yaki saboda haka ku fito ku tafi malam yace wazima ya ce cikin abin da ke tafe bada ya sta'aribu mawqifal munafiqina Allah madaukin sarki cikin abin da ke tafe zai fara bayanin irin halaye ko matsayar munafukai game da wannan yaƙi na tabuka allazina sta'azanu rasula fi takhalluf sallallahu alaihi wasallam wanda suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam izini ya bar su su yi takallufi su zanna gida ba ba tare da sun bi shi yakin tabuka ba ko yaƙi da daular romawa ba kuma fa'azina lahu eh, abin nan annabi din ya ba su izini sannan kuma har yanzu ya tsare sarifu Allah madaukakin sarki kamar da zai bijirar wa yubdi su a tsabiyatahu su a tsabiyatahu zai bayyana da mummunan abin da munafikai suka boye cikin zukatansu saboda haka fakala sai Allah madaukakin sarki ya ce قريبا وخبرا قاصدا لاتبعوك نعم ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو اتفقنا لخرجنا معهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون نعم لو كان ما دعوت ما دعوتهم إليه da abin nan da ka kira su zuwa gare shi da ya kasance araban ai mata'an min ad-dunya wato wata fa'ida ce ta duniya ta kira su ne zuwa su je ga an kawo kayan kasuwanci su je su yi tsari domin su ci riba da nan da nan sun je ba wanda zai riga su zuwa Shi ne araban qariban ai sahalal ma'akhaz wanda yake da sauƙin a same shi da nan da nan sun riga kowa zuwa wa safaran qasidan da tafiyar da za a tafi tafiya ce matsakaiciya ba ta da tsawo sosai ba kamar zuwa a yaƙi da daular rumawa ba kamar da muka ce annabi tabuka kawai ya tsaya amma tsakanin tabuka da madina amma hanyar yanzu da an yi ta hanya ce ta kwalta shimfiɗaɗɗiya faɗaɗɗa kilomita 700 ne ya kake tsammani a irin hanyar da ka gani sanya ya kai nisa to da ma za a yi yakin ba don su sojojin romawa sun fata ba sun watse da tafiyar sai sun ma wuce tabukan ma gaba daya lattaba'uk da sun bi ka ai ɗalaban lirganima saboda samun fa'idar duniya neman ganima walakin ba'udal alaihim shiqqa ai almasaba abinda yasa yanzu ba su bi ka ba tafiyar ta musu nisa su ko dawa ba imani suke da shi ba matsalar kawunan su ne kawai suke dubawa wannan shi yasa suke ta neman ka ba su uzuri ka ba su izini su ci gaba da zama madina kar su bi ka yaki fatakallafu saboda haka suka zauna a gida kuma wata ya halifuna billahi da sannu za su yi karantsuwa da sunan Allah idza raja'tum ilayhi idan kuka dawo bayan kun yi abin da kuka yi na yaki kuka dawo za su yi ta muku rantsuwa su rika cewa lawistafana kuruja la kharajna ma'akum Allah abin da ya saba mu je ba ba mu bi ka baya manzon Allah saboda ba mu da iko ne ba zai yiwu ba ba ma jin daɗi abubuwa muna da mushkiloli da yawa a gaban mu da muna da iko da mun bi ku Allah ya ce yi huli ko na an suna halakar da kawunansu da wannan rantsuwa na ƙarya sun san ƙarya suke amma su su rantse da Allah ai bil halifil kadhib ta hanyar rantsuwa ta ƙarya qala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al yaminu al fajira wato al yaminu al ghamus rantsuwa kan ƙarya ka san ƙarya kake kuma ka ce wallahi kaza kaza kaza wani ana kiransa rantsuwa mai nutsar da mutum cikin zunubi babban sunansa a islahin shari'a al-yaminul rantsuwa mai nitsar da mutum cikin kogin zunubi har yanzu ana kiranta al-yaminul rantsuwa to fajirar rantsuwa tada uddiyara balaqi wato tana barin gidaje ya zamanto ba kowa takan halakar da masu gidan wani hadisi ne sahihi imamul bukhari eh, imamul baihaqi ya ruwaito cikin sananul kubra hadisi na dubu daya a hadisi na dubu goma sha tara da ɗari takwas da saba'in isna da sahihi daga abu huraira abu huraira yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa shay'un udi Allahu fihi ajala thawaban min silatir rahim babu wani abu da aka yi wa Allah biyayya ta hanyar sa wanda ya fi kawo wa mutum lada da wuri kamar sadar da zumunta وليس شيء أعجل إقابا من البغي وقضية الرهن باب ولي أبو كما دي في كاو دان أدم كو متم كو مكلفي سواء آدم كو الجنيب يبي كاو مسو أقوبر الله كمر ظالمتي da yanke zumunta sai annabi ya ce walyaminul fajiratu shi kuma rantsuwa rantsuwar ƙarya ko ita rantsuwar ƙarya ina jin da hausa da larabci dai rantsuwa mace ce ina jin da hausa ma ai rantsuwa ake cewa ku yawancin abubuwa da za su zo da fataha a ƙarshe kalmomin hausa yawancin su mata ne yawanci sai abin da ba za a rasa ba wal yaminul fajira fi ita rantsuwar ƙarya da uddiyara tana barin gidaje balaqai ma'ana fawari ya zamanto babu masu su sukan ana halakar da abin da ke cikin gida to idan aka halakar da abin da ke cikin gida gida za ba da amfani ke na zama ku bayi to saboda haka su waɗannan sun san ƙarya suka yi rantsuwa da suke rantsuwa ne na ƙarya to ta wannan aiki nasu na rantsuwa suna jawo wa kansu rushin Allah maɗaukakin sarki domin al-yaminul ghamus kun san ko kafara ma bai da shi ana kafara ne da rantsuwa da aka yi da ake da aka yi karfafa niyya a kansa kamar a zuciyarka kana da nufin cewa za ka abin nan ko za ka ba da sadaka gobe ka ce wallahi zan ba da sadaka gobe ka ga dama ba ka niyan ƙarya ba ne kana nufin za ka yi abin gobe ya zo ba ka yi ba to kaga wannan sai ka yi kafara tun da ka kasa yi an fahimci abin ko ne abu ne da ka san ya auku ka ce wallahi ya auku domin ka ƙara ƙarfa tabbatar da wannan da za a kaddara abun bai auku ba nan ma dai akwai ka fara a kanka to amma ka san abu ƙarya ne dama ka ce wallahi haka ne ka san ƙarya ne babu kafara a shirya. domin zunubinka ya fi ƙarfin a masa kafara akwai zunubin da ma ba magana ka fara a kamar barin sallah da gangan in ka bar sallah cikin mantuwa ko kai bacci ba kai sallah ba duk an yi ijma'i cewa me da ka farka kuma na ma zo za ka biya wannan sallah Ka faran abinda za ka yi shine ka biya sallah amma akwai maluma da yawa da suke ganin wanda ya bar sallah da gangan ya bar sallah ba wani kafara sai dai istighfari kawai domin zunubin sa ya wuce wanda za a masa kafara Allah ya sauƙaƙe ta wa kana sallallahu alaihi wasallam malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance azna li jama'atin minhum fi takhalluf ya ba da izini ga wasu jama'a na munafukai cewa tunda sun nemi suna da sun ce suna da uzurin da zai hana su tafiya yaƙi su ci gaba da zama gida bishtihadin minhum ba ta hanyar wayo ba ta hanyar ijtihadi daga gare shi fa atabahu ala zalika Allah madaukin sarki daga baya sai zarge shi akan ya zarge shi akan haka don me zaka ba su izini wannan munafukai ne ƙarya suke ne amma domin Allah ya nuna girmamawa ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam sai da ya fara ambaton cewa an yafe maka annabi ya yi kure amma kafin a zarge shi aka ce to an riga amma an yafe maka saboda haka don me kai kaza don me kai kaza an fahimci abin wa karkaddama ta azai mallahu amma Allah madaukin sarki sai kaddamar da masa afuwa ta tukunna kafin ya faɗi kurin da ya yi domin nuna girmamawa ga manzon sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda shine shugaban talikai wanda kuma yake badadi ne ga Allah madaukakin sarki wa tasminan li qalbihi domin ya ƙara rantsar da zuciyarsa kar annabi sa ya tashi cewa saba ubangijinsa a kafin a faɗi kuren sai aka ce to amma an gafarta maka amma kai kure kaza kaza kai kure kaza kaza fa ƙara sai Allah ya ce afallahu an الله حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين نعم عفى الله أنك ألا ya لما أذنت لهم azinta lahum إذني baka ka ƙara tabbatarwa ba ko ta hanyar wahin mu da sauransu wa'inda sun cancan shi izini sun sun nemi izini kawai kace ka ba su izini su zama to amma dai na gafarta maka ai fi takallufi wa halla taraktahum don mai da baka kyale lamarin su ba ba tare da ka ce ka ba su izinin zama ba hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku fi uzuri har sai lokacin da zai bayyana gare ka bisa yaƙini waɗanda uzurinsu na suka yi gaskiya cikin uzurinsu wa ta'lam al-kadhibin kuma ka ƙara sanin eh, kuma ka san waɗanda makaryata cikin uzurinsu wanda uzurinsu ba na gaskiya bane fihi to amma dai Allah ya gafarta maka na'am لا يستعجلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم نعم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين masu neman uzurin nan ba mummune ne na gaskiya musulmi ne kawai a suna amma ba a hakika ba saboda haka munafukai ne amma Musulmin kwarai ko masu imani mummune ba za su nemi izinin ka na cewa su zauna ba shi ya sa ibn abi talib lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi tabuka bai tafi da shi ba annabi ya sanya wani sahabi daga cikin ansarawa ya zama shi zai lura da madina gaba daya yanzu madina tana hannunsa sannan kuma ya sanya ali ibn abi talib wanda zai lura da abin da ya shafi iyalansa to bayan annabi ya tafi sai munafukai suka fara cewa ya an bar ali ko ma ali ali shi ma ya nemi abin nan shi ma ba su yana tsoron mutuwa ya ta gani kuɗa abin nan shi ma ga gane da zama to ali ibn abi talib dai ya shirya kawai ya tafi ya abin nan ya jingine wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi abin da ya je risko annabi annabi ya ce aya kaza ya ce wallahi na ji munafiki suna wannan magana kuma ni dai na zaɓi in zo duk da wannan wahala to ai ali mone ne muka saka saboda haka koma ka lura da kai aikin da muka saka ka san munafikin mutum akwai mushkila Allah ya raba mu da sharrin munafiki duk abin da kai in ka yawaita alheri a ce riya kake in ka dan kakkame hannu a ce kai marwaci ne in ka dan yawa sassauci a ce baka da wayo kai baka san abin da kake yi in kuma ka yi ta nunawa kar da kar kar ta san kar a ce baka da kirki har yanzu to awa da gani kamar dan bara ya ce a yi kaza a ce a yi kaza an yi kaza a ce a yi kaza Allah ya sauƙaƙe Allah ya raba mu da sharrin masharranta to Allah ya ce la yastazinuka allazina yu'minuna billahi wadannan da suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar karshe ba za su nemi izinin ka su zanna wai don kar su yi jihadi ba ai an yujahidu cewa don kar su yi jihadi bi amalin da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunan su? wallahu alimun bil muttaqin Allah shine masani wato ga waɗanda suke masu takawa ya san su saboda haka ya san kuma su saboda haka waɗannan da suke neman izininka na su yi takallufi su ci gaba da zama a gidajensu a madina ba tare da sun bi ka ba ba mu mini ba ne munafukai ne innama ya sa azinuka يستعبدك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم نعم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إنما يستاذنك في التخلف أبن سني شيني وإن سكيني من إذنك دومين زمن جدا الذين لا يؤمنون بالله سنة وإن دبات إيماني دا الله واليوم الآخر درانك أرشي wartabat ay shakka qulubum kuma zukatan su suka yi ta shakka sun yi shakka fi dini game da gaskiyar addinin nan da ka taho da shi daga Allah madaukakin sarki fahum su dai fi raibin cikin shakkar sai taraddaduna suke ta kai kawo ya ta hayyaruna suke ta tsemuwa Allah ya sauƙaƙe saboda haka nan za mu tsaya muna roƙon Allah maɗaukin sarki abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladansa abinda muka faɗa cikin kure ya gafarta mana ana nan dai ana ta samun masu kawo taimako eh, domin marayu wannan sunan wane ne ahmad aka ce alhaji ahmad kaya aha to to to alhaji ahmad na'am na'am ya ba marayu naira dubu na dubu goma ko eh, da kuma kwamitin masallaci dubu goma har yanzu to allah ya saka masa da alheri muna fata allah ya yawaita su cikin al'umma هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك